Saka mai wuya. Akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a basu kuɗi. Suwaye, eh, wani da ba na so in kira suna. Amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira in. Suna da sunaye irin wannan na dattijan arewa Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalauka mai da muke a nan Washington DC. Da yarda Allah yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana fafatawa a tsakanin babban jigon ƙungiyoyin matasan Najeriya na Sura Ashiru Sharif da kuma lauya koko barista Aliyu Abdullahi mai wakilta fada shugaban ƙasa a Najeriya inda suka jima suna fafatawa game da harkokin da suka shafi taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. To daga cikin abubuwan da za mu ji sun tabo a wannan kashi na ƙarshe a yau shine hadda magana haƙurin da Buhari ya bayo 'yan Najeriya ko sun yi ko kuma za su yi ɗin da kuma maganar jan kunan da aka ce shi Buhari ya yi wa wato kwamandojinsa na soja. sannan za mu duba zargin da ake na cewa femi adeshina wato hadimin shugaban najeriya din na watsa labarai ya zagi profesa ango abdullahi mu ma duba rawar da ko kuma halin da mutane irin su ango abdullahi su paul onungo da sauransu suke ciki wanda suka taya buhari aiki a can baya to muna fata za ku kasance ta da ba ta da bata lokaci ba bari mu hannun taku ga hassan Alhaji Nasura idan muka duba akan batun tsaron nan dai, shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya fito ya ba wa 'yan Najeriya hakuri kuma ya tabbatar da cewa za a yi abin da ya kamata domin a kawo sha'anin tsaron nan. Amma ku bisa ga yadda kuke ɗaukar al'amura kamar ku gamsu ba ko? Eh, abubuwan da a baya kake magana ko abun da suka fara a wannan satin. a wannan satin kake magana? Eh. To akwai abu guda biyu na farko lokacin da muka yi wannan zanga-zanga a ranar da muka yi zanga-zanga ya fito ta kalamai da yake ba mutanen katsina hakuri ke cewa masu zanga-zangar su yi hakuri su ga abin da zai faru to ɗaya kenan na biyun su kashe garin ranar zanga-zangar an tura waɗannan manyan shugabannin harkokin tsaro sun je jihar katsina sannan jiya ya yi wani taro da su hafsoshin sojoji inda ya fito ya faɗi wannan kalmar wacce tun da ya zama shugaban kasa bai taɓa faɗa musu kalma makamancin haka ba to mu a fatanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa sai mu ce ubangiji allah ka sa wannan abin ya zama sanadiyar kawo ƙarshen al'amarin allah ubangiji ka taimaki jami'an tsaron ka taimake su ka ba su nasara akan waɗannan masu tawaye waɗanda suke masu shirya ubangiji allah ka shirye su su kuma ragowar da ba za su yi ba to Allah ka ije musu ka ije mana sharin su kuma ka ba wa jami'an tsaron nasara a kansu dan haka muka a yanzu ma mitin ake sa ga na da muka rabu da ni in in tafi muna mitin ne akan maganar yiwuwar ci gaba da zanga-zanga mutum da asabar ne za a yau da safe kungiyar da tawon arewa ta ce ko an kare ai kenan eh kungiyar da tawon arewa ta mitin da mu ne ta nemi mu sassauta saboda su ma suna kallon well i don't know kai kasan su kai kasan mai su mutunci ko kasan marasa mutunci ah, domin akwai masu eh, zan baka zan baka an samu akan hakan da ka tambaye ni sun nemi cewar wannan abubuwan da saga yayi suna ganin ya kamata a sa ido a gani a bi shi a kalla a gani daga nan zuwa ta biyu a ga irin shiga wanda aka samu idan ba ci gaba kullum ana cicika gwamnatin har zuwa lokaci da yake nan to kaga sai na da kan kalmar da ya faɗa ita ce kalmar da 'yan sanda suka tume ni a kanta yanzu ya ce amma eh, shugabannin ta arewa marasa mutunci ko masu mutunci very good akwai masu kirki eh ko ma menene hmm. a shugabanci duk mutumin da ya fito ice yana so ya shugabanci mutane to dole mutane sai sun tuhumce shi akan yadda yake shugabancinsu dan mutum ya tuhumce ka akan yadda kake shugabancinsa bai zama mutumin banza ba bai zama mutumin banza ba kuma ban san irin gudunmawar da ka bayar a yakin neman zaɓe ba wanda kake so ɗin ka ce ka mara marasa mutuncin gudunmawa da ɗawainiyar da suka yi wa shugaba buhari na kawo gwamnatin buhari kai ba ka yi shi ba ban san irin gudunmawar ka ba domin sai yanzu na je ka ni kuwa na san tun daga ran da buhari kafin ya shiga announcing ya shiga jam'iyya muka fara aikin yakin neman zaɓe har ya zo ya announce shiga jam'iyyarsa sannan daga 2011 zuwa 2015 da aka yi zaɓensa na san abin da ita ƙungiyar da tijan arewa ta yi masa na san abin da shi profesa angon yi a kan gwamnatin da ta gabata wanda kowa ya sani sai da aka buɗe yana mota a bauchi yana tafiya sojas ka buɗe mota sauta har shashi goma sha biyu aka harba har yanzu ana shari'a a kotu da shi so da haka in akan akan cewar gwamnati ta lalace sai an gyara ko muka zauna kuma ango abdullahi da ake cewa makiyin bahar ko bai san bahar ko a yanzu da ake kalla ake son a ce masa mara mutunci na san da ni da shi da salamon dalon da paul onongo yadda muka yi da, da, da fasto aminci sai da muka tara masa fasto da bishop guda 500 a sharatin hotel suka zo suka tabbatar da cewar su kiristoci ne na arewa shugabanni sun yadda shi za su taimaka suka sa hannu ya zo ya zauna muka haɗu da ni da shi da su muka yi mitin da shi aka gama da shi to da ka ba yadda za ka yi ka ce waɗannan mutanen makiyan buhari ne su to <clears throat> kana jina mm. ba wai makiya ba ne ni baran kalle su a matsayin mai kiya ba ya eh ina nufin masu kirki kasa wasan da sai a hankali so kana jina ina nufin masu kirki da marasa kirki kuma gaskiya ne yes akwai masu kirki akwai marasa kirki yawwa ah, akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a ba su kuɗi amma idan an ba su kuɗi za su yi shiru so in an ba in ba ba su za su diga adawa da wannan gwamnati da abin da ya dace a yi adawa a kan shi da wanda bai dace a yi adawa a kan shi ba mun san wannan da cije kuma suna nan kuma kuma suwaye suwaye suwaye wani da eh suwaye suwaye ba na so in kira suna kana jira amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira in eh, suna da sunaye irin wannan na dattijen arewa ka gane arewa an masan kungiyar ta arewa guda biyu na arewa akwai arewa consultative forum akwai kuma northern elders forum to ba ta farkon ba yawwa amma a ta biyun northern elders forum kenan yawwa eh ina tabbatar ma akwai mutane a cikinta waɗanda su aikinsu kenan a kullum a kowane ƙarƙashin mulkin kowane shugaba idan aka ba da kuɗi su bika in ba ka bayarwa kaɗan daɗe daɗe baka bayar ba ko kana bayarwa ne in ka daɗe baka bayar ba ba za su bi ba wallahi zan iya ma korantsu a kan haka sannan kuma batun yin buhari ko wani contribution da suka yi na buhari a da can da yawa da aka zo wannan zaɓen abasi ba atiku suka yi kuma pdp suka yi kwarai kuwa ka zai ka bincika kai dan jarida ne saboda haka ba su ji daɗin abin da ya faru ba ah, so amma ina ganin ba shi ba ne subject imu na discussion subject imu na discussion rashin tsaro ne na ji daɗin addu'o'in da kai wa musamman mu kuma abin da ya sa tun farko in ka tana magana na da ta farko na ce ya kamata idan aka ɗan yi abu mai kyau a ɗan ba saboda su ba don buhari kaɗai ba amma ko saboda rundunan sojojinmu wallahi in suna karantawa kuma suna ji a rediyoyi irin kalaman yadda yanzu yawanci ake kaman zaginsu ko kuma ake kushe ƙoƙarinsu ba sa jin daɗi ni na san haka don ina magana da yawancinsu amma in suna ji irin wannan hira kamar ƙarshen magana da kai ɗansu irin addu'o'i da ka zuba musu suna jin daɗi su ma kana ƙara musu yunƙuri na yin abun mun san cewa ina zuwa kura in na fahimce shi kamar ku abin da kuke yi ah. kuna saki wato kuna ba kwa ƙarawa sojojin mu ƙwarin gwiwa kuna kamar kuna diskussion da suka yi eh, wato darasi ne mai zaman kansa domin zan kalubalance shi kuma zan ce da shi waɗannan manyan hafsoshin mm. ya tambaye su ba su a jamia tsarin ina zuwa ai tun daga hafsoshin ni a ƙarƙashin ƙungiyata daga wata uku zuwa yanzu na rubuta musu takardu sun kai guda uku na bayanai na sirri da muke samu da kuma ta hanya taimake su da information don a taimake su a cikin aikin su ina da kwafin takardun kuma zan iya fito da su kuma su jami'an sun san mun taimaka mun rubuta musu kuma sun yaba abin ai nasura su kansu suna cewar wato wasu daga cikin nasarorin da suke samu yana biyo bayan irin haɗin kai da yan ƙasa na gari suke ba su suna faɗa su ma eh to ai shine abin da nake so ya fahimce mu yau ɗaya kenan na biyun su ina so ita eh, ita ku rediyon voice of america ku sake ba mu lokaci so kaga ina da abuwa dewa ne yanzu muke ta rike shi ma kaga tafiya ce a gabansa ina so ya zo mu zauna ni da shi zan gaya masa abin da ya hada ya sa northern elders forum ta ce ba ruwanta da buhari a 2015 a'a ai yayi yawa saboda abin da ya faru tsakaninmu da buhari akwai shawarwari da muka zauna muka yi da shi na sirri kafin a rantsar da shi zaɓe muka ba shawarwari a kan yadda zai tafiyar da mulkin ƙasar nan inda ba za a samu matsala ba muka nemi ya jawo kudu maso gabashin najeriya wato ƙasar inyamurai kada i kalli ba su taimake shi ba sannan kujera da za ta zo arewa mafi girma a ɗauka a bawa ƙananan ƙabilun arewacin najeriya wato eh, kiristoci saboda na faɗa muku irin abin da muka da su har suka mai aka da kai arewa ta zama ɗaya ta zaɓe ba a taɓa yin haka ba a tarin siyasar najeriya sai ya karya wannan alkawarin kuma ina zuwa ina zuwa ina ah, zuwa shi sa na ce da wannan darasi ne mai zaman kansa darasi ne mai zaman kansa a ban magana ba ka shiga kuma kana cewa shi sa na ce da kai ban so kai wannan zancen yanzu ba na farko kenan na biyu kun san lokacin da muka je muka zauna da shi a kan kasafin kuɗi na 2016 yadda aka yi wa arewa waka cika tashi da abin da imana mun zauna da shi a kan kasafin kuɗi na 2017 wanda shi ma aka yi wa arewa hannun waka cika tashi muka samu abu mara. to ma dalla to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa muna fatar an samu abin da aka amfana da shi daga cikin ta kuma Allah da mako na gaba za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan a madadin su bakin namu wato shi nasura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi tare da Grace Alheri abdu da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma shi kansa wakilinmu na can Abuja Hassan Bai na kaina da ya haɗa mana wannan muhara kuma ya aiko mana ita a nan Washington. Aliyu Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC. Muna fatan mun banku lafiya sai an jima.